a wani mataki na ba da tabbacin rufe filin jirgin saman abuja a ranar laraba takwas ga wannan wata da muke ciki ministan kula da harkokin sufurin sama na najeriya sanata hadi sirika ya ce wannan titin sauka da tashin jirage ya yi shekaru 34 ba a taɓa yi masa kwaskwarima ba kuma har ya tasar matsatsagewa hadi sirika ya ce wannan hujja ce babba na sake gyaran filin da ke zaman na kan gaba a hanyoyin shiga da ma fita cikin kasar. Tsawon kilomita 3.6 shi ne shine tsawonta kuma kudin da za a kashe ya wuce biliyan biyar amma bai kai shi da ba dan ba rike kwabo kwabo da kaina ba za ku yi da jiragen kasashen waje da suka ce su ba su ji daɗin wannan abu da kuka yi ba dan ba ku yi tarurruka da su ba ba gaskiya ba ne mun yi taro da su ba iyaka ya kai sau shirin masarki kuma ba su gaya mana dalilin nisa ba su zo ba amma aikin ga inda gaskiya ne misali ethiopian airlines ai su ma jiragen kasashen waje ne kuma kin ga sanan su zo kuma yanzu za ka mana magana da lufthansa muna magana kuma da turkish air su ma suna cewa za su zo saboda haka duk wanda ya gaya miki cewa wai mu ba mu tuntuɓe shi ba akan wannan kudirin to ƙarya yake mun je ofishin jakadancin kasashen waje da suke cikin abuja mun je na ingila mun je na faransa mun je na jamus mun je na taki mun je na egypt mun je na ethiopia duk mun je da su mun yi magana kuma mun nuna musu alfanun yin haka kuma mun gaya cewa yanzu lokaci ne da najeriya take bukatar ƙawaye da abokanai don gyaran ƙasa kuma lalle ne muna nan muna lura da ƙawaye da abokan najeriya na ainihi wanda suna nan tare da najeriya lokacin take da bukata da kuma lokacin take da albarka gwamnatin kasar ta ce ta kammala shirin tsaro ga sabon filin jirgin sama na kaduna da aka yi masa gyara domin maye gurbin na abujan saboda masu zirga-zirga in ji sufeto janar na 'yan sanda ibrahim kotun idris in ki tafiya hanyar kaduna nan yanzu wajen mako gudun kamar wata biyu ko uku zage musa 'yan sanda da yawa kan hanyar kaduna nan da yawa ko shi ma akwai babu so mutane sukan kira ne ai akwai abokan suna bayan sukan kira ne suna ga 'yan sanda a wurin ko'ina mun ma amfani da helicopter namu a area da muke gani kamar kila mutane kamar da ce mutane na samun dan kamar suka tari inda aka samu wasu matsaloli da baya to mun sa helicopters wurin mun sa patrol vehicles namu kuma a hanyoyin wurin yanzu dai tsaro dai hanyar kirgin alhamdulillah jiya na je wurin da dawo yi mara kaina za a yi makonni shida ana gyaran titin sauka da tashi na jiragen wanda kamfanin julius baja ce za ta yi kwangilar gina titin madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya